Bismillahi Rahmanir Rahim. Hindu. Kashi na biyu. Babu jimawa ya amayar da shi. Abu ya zama wasa farin girki, dole Hajja ta kira yayin Salamido don kai shi asibiti. Lami da ya iso ya ɗauke shi suka nufi asibiti, aka yi mishi allura da magunguna, suka juya gida. Ya koma da kanshi inda ya kagara su dawo gida don ya kira Hindu ya ji halin da take ciki. Sai da wayar ta tab a kashe. Ya yi ta kira amma a kashe. Hankalinsa ya masifar tashi. ya miƙe da niyyar isa gidansu ya so soya kayan jikinsa. Hajji ta leko, kai ina za ka je, kake sauya kaya, kai da ba lafiya ba? Ya yi shiru yana jin kunyar sanar da Hajja cewa wurin Hindu zai je. Sai dai sani ne bai yi ba, ita tuni ta riga har ta harbo jirginsa. Mhm. Goga na Hindu, can wurinta za ka je ko? To ka yi haƙuri zuwa gobe sai ka je, amma kana tafi iska na ɗibar ka ina kai ina zuwa wani unguwa. komo cikin gida zai fi maka zaman wannan ɗakin kai kaɗai. Bisa tilas ya haƙura ya koma cikin gidan ba don yana so ba. Zuciyar shi fal tunanin halin da Hindi take ciki. Musamman da ya kira wayarta ya ji ta a kashe. Ya mai da hankalinsa akan TV yana kallon wasan kwallon da ake bugu dokawa tsakanin Madrid da Barcelona. Sai ya zama fuskar TV din babu abin da yake gani face fuskar Hindu. Da dai ya gane ba zai taɓa samun nutsuwa ba. In ba Hindin ya ji ko kuma ya gani a kusa da shi ba. sai ya miƙe akan doguwar kujerar hajja ya rufe idan shi yana tafka da warwara har barci ya gaba da shi wannan kenan lukman ya iso gidan su hindu gaban shi na gudan daka saboda kiran ba zata hindun ta yi mishi abin da bata taɓa yi mishi ba ya tura yaro ya kira ta saboda ya kira wayar ta je ta a kashe da sauri ta fito kai abokin mijina amma kayi sauri fa gaskiya inji hindu tana murmushi to ba dole ba ai ba mu ɗauki barinki da sauƙi ba ko baki fahimta ba ne lukman ya faɗa shi ma yana nasa murmushin ta ce uhm, na kusa fahimta kam au baki fahimta ba ne kaga shigo suturin mai maganar da ta na gayyato ka ya ce to allah ya sa dai ba laifi abokina ya ba ta ce ko ɗaya lukman ai ko laifi jabir ya yi mini babu mai ji da gani a tsakaninmu suka zauna ta gabatar mishi da lemo mai sanyi ya kora kafin ta kora mishi abin da take so ya sanar da abokinsa akan ta mutu lukman ya dube ta a razane muryarsa tana kyarma ban ji ba sosai hindu anya ko na ji abin da kika faɗa min daidai sai ki faɗa min da in dan Allah mhm. lukman abin da ka ji haka yake babu kuskure ko tuntuɓan harshe to amma hindu me ribar yin hakan da in gano ni da shi wa zai fi jigatuwa idan ɗayan mu ya rasa ɗaya lukman ya so mu kaɗa kanshi a'a hindu ba wannan hanyar ya dace ki auna zabir ba hindu wannan karamin tunani ne ki sauya wani kuma da zaki yarda da ni da sai in ce miki ina rantsuwa da girman Allah Jabir bai taba san wani abu a duniya ba irin ki Hindu na ji matukar mamaki da na samu kina kokonto akan sanda Zabir yake yi miki to dan Allah na roke ki ki bar wannan awan dabban ban hago za a auno abin kirki ba Hindu ta yi ajiyar zuciya sannan ta ce Baka fahimce ni bane har yanzu Lukman. Ina son ka sani, dole ne wata rana za a bayi gari babu ni ko shi. Na yi alkawari a zuciyata, ko da Jabir ya riga ni mutuwa, har a busa ƙaho ba zan yi mishi keshiya ba, ma'ana ba zan iya yin auren wani ba. To ina son in sani daga gare shi wani tanadi ya yi wa wannan rana. Ni kaɗai na san yadda nake ji a lokacin da na tsinci mutuwar Jabir a mafarki. shi yasa nake sa in yi mishi haka ba don na rena kaunar shi a gare ni ba lukman ya ajiyar zuciya ya dubi hindu ya ce ki haƙuri hindu allah ya sani ba irin wannan wasan a tsakanin ku da jabir kuma irin wannan abin haɗari ne sosai dan haka ba zan iya ɗaukar alaki ba domin ku ɗaukar alaki ne kuma yaudara ce shin hindu me ribar ka yaudari masoyinka idan na yi haka duk abin da ya same shi ba ni ne sanadi ta yi saurin miƙewa tsaye fuskarta a haɗe alamar motsawar zuciya. Na gode sosai Lukuman. na kuma lura da irin ƙaunar da abokinka yake min. Da a ce yana yi mini irin ƙaunar da na zata, da ba za ka faɗa mini haka ba. To ko a haka na gane, in ma yana so na, to na wasan ya zarta na shi. Tun da har ka dube ni ka faɗa mini haka, na gode karo ka je abinka. Lukman ya ce, ba haka ba haka nake nufi ba Hindu. Haka ne mana haka kake nufi. To ki yi haƙuri. yanzu dai so kike in samu jabir in sanar mishi da cewa kin mutu ko haka nake so idan ka yi min haka ni ka biya ni to shikenan amma sai dai duk abin da ya biyo baya ba laifi na bane laifin ki ne ya juya da sauri ya bar ta baki a sake. sai ta zo ta faduwar gaba mai tsanani ta biyo shi da sauri tana kwalla mishi kira sai dai ina yayi nisa sai hayakin mashin ɗinsa kawai ta gani yana ta zubarin wuta bata taba zaton za ta dami irin haka ba duk abin da ya biyo baya ba laifi laifina bane laifinki ne kalaman lukunam ne ke amsa kowa a kunnenta da kwakwalwarta ta soma zariya a ɗakinta hawaye na bin idanta me yasa ba ta natsu ta gane abin da lukuma yake nusar da ita ba sai ta zumararta ta cika dam da fitsari har yana shirin kubce mata da gudu ta shige ban ɗaki ta zubar da shi kafin ta dawo ta ɗauki wayarta ta soma kiran lukman wayar ta yi ta ruri amma ya ki ɗauka ta kira ta kira ta kira bai ɗauka ba ta rasa yadda za ta yi shin ko bin lukman za ta yi da sauri ta zari jabinta ta zira ta yi gidansu jabir ɗin wannan kenan kiran sallar azhar ne ya sa hajji tashin shi daga barci tashi jabir ka yi sallah ya mike yana layi yaya har yanzu dai zazzabin ne hajji ta tambaye shi a'a hajja kana ne yake ciwo to je ka dawo daga sallar in baka maganin ciwonka yayi alwala ya nufi masallaci ko da aka gama sallar sai ya zauna kofar gida yana kallon masu wucewa da dawowa ya tuno da hindu ko a wannan hali take ya lalubo aljihun shi inda ya ji dan mukullin mashin din shi yana nan da sauri ya miƙe ya shiga soro inda mashin ɗinsa yake yana nufin satar jiki ya je ya gano inda hindin ta ji da jikinta kamar a mafarki ya jiyo sallamar lukman ya jiyo suka yi ido hudu da lukman sai ya ga kamar hawaye ne a idan lukman din da sauri ya jiyo ya tare lukman din a'a lukman ya na ganka haka so silent ya sharbe hawayen shi da majina mu zo na jabir mu shiga ɗakin ku maganar ba ta tsaye ba ce da sauri jabir ya zo na daga inda ya tashi sanar da ni lukman me ke faruwa to da farko dai zan ce maka ka yi hakuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri gaban shi ya tsananta faɗuwa jin kalmar haƙurin da yake ta jera mishi kaga dan Allah lukman sanar da ni abin da ke faruwa to ka san dai duk mai rai zai mutu ko ya gida kai a ruɗe haka ne to ka kuma san duk wanda Allah ya kaddara kwanan shi ya kare. babu tsimi babu dabara ko Ka ga lukman fito fili ka faɗa mini abin da ke faruwa ka faɗa min abin da za ka faɗa min tun zuciya ta bata buga ba waye mutu waye ya mutu jikin shi ya soma kyarma ya zuba lukman ido shi ma ya zuba mishi nashi idan kafin ya ce mishi yanzu aka bugo min waya aka sanar da ni Allah ya yi wa da rasuwa tamkar wanda yake zaune akan kunamar da ta sakar mishi harbi haka jabir ya miƙe a firgice ka ce hindi ta rasu hindi tawa hindi dai wata rihu mai sarki a juna da juna guda guri ɗaya sai ya so ma kaɗa kanshi ya so mai fitar da hawaye kafin ya shiga cikin sauran gidansu ya gangaro da mashin ɗin shi ya tada shi ya saka giya ya yi gaba da gudu tamkar zai tashi sama duk da karin da lukman yake yi mishi bai koyi wayo ba hankalin lukman ya masifar tashi abin da ya guda yana dab da faruwa ainihin da jabir din yake komai zai iya faruwa da shi tunda ba hayyacinsa yake ba da sauri ya tashi mashin din shi da nufin zai bi bayansa don kar wani ba ya same shi sai ya hango hindu sai zuba sauri take yi hankalinta a tashi ya tsaya ta so irin ta tab da hawaye ina yake lukuman ina yake don allah kar ka sanar da shi ka bari kar ka sanar da shi kin makaro hindu domin na sanar da shi sakon da kika bayar a bashi ya kuma karbi sakon a halin rai ko rayuwa yanzu haka shi zambi saboda a ruɗe yake ban san abin da zai zai dawo ba don Allah mai bishi lukuman tun kafin wani abu ya faru da shi ta faɗa da muryar kuka ya tashi mashin ɗin shi ya bi hanyar da ya bi sai dai me a daidai sha tale suka suka iskicin kusan ababen hawa inda suka hango mashin ɗin jabir ya rabe gida biyu inda hindi ta fasa kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lukman ya faɗa ta faru ta kare kenan ya sauka daga kan mashin ɗin ya kusa cikin mutanen da ke ta surutai ya tambayi wani mutum inda mai mashin ɗin yake jabir ɗin yake ya ce musu ayya ai an yi asibiti da shi ko ka san shi ne eh abokina ne in ji lukman to yi sauri ka iska isa federal medical center can aka nufa da shi ya tsaye da keke na ya ce da hindu ta koma gida zai je can asibitin ta ce a alukumam mu je ba zan iya zama gida ba tare da na ga halin da jabir yake ciki ba na shiga uku ni ce sanadi wayo allah na ta yi ta sheƙa kuka bisa dole ya saka ta anafef ta yi gida shi kuma ya nufi asibiti da kuka ta shiga gida hajiyarsa ta fito daga kicin da sauri don jin kukan hindu kai lafiya ta faɗa jikin hajiyar tana gurshekin kuka kin ka faɗa mini abin da yake faruwa waye ya mutu hajiya jabir ne ya hatsari yana can an kai shi asibiti ya subhanallahi to amma yin da ai ba abin kuka ba ne, ba kuka ba ne mafita addu'a za ki yi mishi Allah ya Allah ya bashi lafiya don haka je ki aula ki yi sallah sai ki roƙa mishi sauƙi a wurin Allah da sauri ta ɗaura aula ta so sallah kuka ko kuɗi muwa bai bar idanta ba tana ji babansu ya iso amma bata samu damar zarafin isa gare shi ba bata ci komai ba haka ta kwanta sai dai kwanciyar ma juyi kawai take yi babu tun barci asibar farko ta tashi saboda mu gama farken da ta dinga yi a cikin barcinta karfe bakwai ta fice zuwa asibitin inda kai tsaye ta nufi emergency ta suma baza idanu inda za ta gano jabir din can ƙarshen ɗakin ta hango lukman da shi da waɗansu mutane bata waye su ba da sassarfa ta isa gare su inda ta yi arba da jabir din akan gado kafafun shi duka biyun da da bandeji tun daga tafin ƙaurinsa har zuwa cinyarsa an naɗe surup yayin da idan jabir ɗin a rufe mai yiwuwa bacci yake yi ta yi sallama tare da zuba jabir ido kafin ta dubi lukman ya naga kafafun shi a naɗe me ya same su lukman ya juyar da kansa ba tare da ya ce mata komai ba ɗaya daga cikin mutanen ne da ta iske su ya so mai mata magana da cewa ya samu matsala ga kafafunsa duka waɗanda ma likita ya ce sai sa'ar gaske kafafun za su koma aiki idan ku aka ga da akwai matsala to za a datse su duka ta ɗora hannu a kanta tana shirin kurma ihu lukman ya ɗaga mata hannu a'a kar ma ki soma me kike so ki ce ko ki nuna ba dai kin damu ba ai haka kike so haka kika tsara ban san me yasa hindu kika zaɓi kashe mutumin da ya zaɓo ki fiye da kowa ba ban san me yasa kika zaɓi kai shi lahira ba ko dan yace yana son ki na yi nadama fiye da haƙidaya akan biya miki da na yi na yi da na sani mara adadi saboda na san Allah ba zai ƙi mu ba da ni har ke duk wani abu da ya samu Jabir ke ce sanadi in mutuwa ya yi ba kowa ne ya fi kashe shi ba face ke don haka Jabir ya rishin dukkan kafafun shi ina fatan yanzu kin gamsu da so da kaunar da yake miki ina fatan kuma kin gamsu da ganin shi babu kafafu ya zama gurgu ta kasa tsinka maganar talukuman. lukman ta kuma kasa soke hannuwanta da ke bisa kanta ta kasa ihun da ta yi niyyar kurmawa ya dakatar da ita hawaye ya biyo idan lukman ba tare da ya share ba ya ɗora da batun shi rai da rayuwa duk abu ne na Allah amma ban baiwa Jabir wata rayuwa nan gaba ba saboda tun jiya bai farka ba in ban da bugun zuciyar shi da ke harbawa da tuntuna an fasa kukan shi mutuwar shi Allah ne kaɗai ya san halin da yake ciki don haka Hindu ki koma gida ki kuma rike a ranki burinki ya cika in ya so ke sai ga irin halin da zaki shiga idan aka zo aka sanar da ke cewar an sada shi an sada Jabir da kushewar shi shin zaki bi shi can ko zaki sawa ki sabon masoyi idan ku har kika dore da numfashi kin tantata a daki sarautar maido da duniya ta dubi lukumin ta na tsiyayar hawaye saboda ɗatin batun shi ya yi mata makoshi da zuciya sai dai ta kasa cewa da shi uffan da a ce kin ji abin da na faɗa miki tun farko da hakan ba ta faru ba da a ce kin auna abin da kike son yi a mizanin hankali da biki yi ba da a ce kin ɗauki shawarar da na baki da baki tsoma a cikin shiga uku ba don haka baki da abin da ki iya faɗa ko ki kare kanki bakin ciki na ɗaya ta yadda kika zirmo ni har ne abin da ba zan yafe wa kaina ba bare wani jabiri ya yafe min wallahi ba zan taɓa yafe wa kaina ba bare in yafe miki a duk sanda zan tuno da jabir sai na kalle ki a matsayin yar ta'adda ko yar fashi da makami a soyayya don haka ki ja sawayenki ki koma gida idan ba haka ba ko to wallahi zan fasa kwai akan cewa ke ce sanadin yin wannan abin ga dangin jabir ki gani za su kyale ki bakinta ta rufe ta ya yi mata nauyi ta kasa cewa da shi wani abu sai kaɗa kai kurum take kamar ƙadangarwa idan ta yi kwazai-kwazai sai fitar da hawaye take yi ta yi tsalle ɗaya ya kai ta gari jiya amma gashi ta yi fiye da dubu ta kasa fitowa me yasa ta ɗauki shawarar rahinatu me yasa ta kasa hango abin da zai je ya dawo me yasa ta kasa karɓar uzurin lukman a lokacin da yake nusar da ita gujewa hakan me yasa me yasa suna hakan likita ya shigo inda ya buƙaci da su fito waje zai duba shi Bayan sun fito ne, ta koma bakin taga tana kallon yadda likitan ke ɗaga kafar tasa yana motsa ta, tare da jin yadda numfashin shi ke bugawa. Sai da likitan ya gama auna shi, kafin ya buƙaci lukman ya shigo ya same shi a ofis ɗin shi. Da sauri ta bi bayan har ofis ɗin. Likitan ya dube su yana nazartar su kafin ya soma magana. A gaskiya, mun yi iya ƙoƙarinmu. Dan ganin ba a kai garba shi da kafafun shi ba, to amma abin ya gagara. dan haka ku yi hakuri ya zama dole a datse kafa kafafun kafafunsu. matukar ana son ya samu lafiya mun so a ce ba a yanke kafafun duka ba sai muka gane matukar aka ce a bar guda to da akwai matsala domin ku duka kafafun ba za su mori ba don haka ku yi haƙuri yankewar ita ce matsala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lukman ya faɗa tare da dafe kai yanzu likita babu wani ƙoƙari da za a yi don ganin an bar shi koda da kafa ɗaya ne mun so mu yi hakan amma ba zai yiwu ba ku yi haƙuri rayuwa da mutuwa duka abu ne na ubangiji yana ɗaya daga cikin imani yin imani da yarda da ƙaddara ta alheri ko akasinta ba rashin ƙafa ne ƙarshen rayuwa ba matuƙar yana da ƙarfin zuciya to babu abin da ba zai iya ba babu abin da zai fasa na sani ba ƙaramar matsala ba ce a ce mutumin da ya saba zuwa ko'ina da kafafun shi a ce an wayi gari ya rasa To amma ita kaddara ta fi ƙarfin kowa da komi. Kar ku kare mishi da zuciya akan rashin kafar shi, ku karfafa mishi gwiwa. Yana da damar da zai yi komai kamar da. Duk yadda kake, in wani ya fi ka, to kai ma ka fi wani. Haka ne likita. Allah ya sa hakan ya zama silar shigarsa aljanna. Allah ya sa hakan ya zama kankarar zunuban shi. Allahumma amin, cewar likita. To yaushe za a yi aikin kenan ganin cewar harin yanzu Jabir ɗin bai farko ba. Cewar Lukman, eto. Eh sai zuwa lokacin da ya farko. Don yin aka yi aikin yana a wannan halin, to zai iya rasa rayuwarsa gaba ɗaya. Hindu ta kasa cewa ko in uhm, sai raba ido take tsakanin likita da Lukman. Da haka suka yi sallama da likitan suka fito. Ya dube ta ya ce, Gari ki wuce gida Hindu, domin ko zaman ki anan bashi da amfani. domin ko inda kina jin kin damu da hakan sai in ga kamar da akwai wani abu a ƙasa. Ta yi ta kaɗa kai domin maganganun Lukman suna ƙona mata zuciya bayan mikin da ke tare da ita. Tamkar wata ta amshi umarnin kawai sai ta soma tafiya. Tana fitowa daga asibitin ba ta hangi nisan gidansu ba. Ta taka a ƙasa sai ga ta a gida. Ita kanta ba san yadda aka yi ta iso ba. Yaya jaken Jabir ɗin? Hajiya ta tambaye ta. ta da kai kafin ta samu ta kwanto ta. da ya tafi hutun yajin aiki babu sauki hajiya labarin ya zamo mini gaba kura baya damusa ban san inda zan sa kaina ba hajiya komai ya samu jabirni ce sanadi hajiya idan ya rasa kafar shi anya zai yafe min hajiya idan ya mutu anya ban cancanci karban haddin kisan kai ba hajiya ta saki baki da ido tana kallanta Ban fahimta ba. Ta yaya kika zamo sanadi? Ta kwashe komai ta sanar da hajiyar. Akan saka lukman da ta yi, ya sanar da zabircewar ta mutu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Me ya hakan yandu? Wace irin wata ce haka? Ban taba zaton cewa ƙuruciyarki ta zarce ta kowa muni ba sai yau. To ai ƙarya ma kike kice kin damu. To dama haka kike so? Haka kika shirya? In ban da shirme, ke da kika gani a mafarki yaya kika ji bare shi da ya ji ido biyu ki haƙuri hajiya na yi kuskure ban zata hakan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiyar ta faɗa cikin matsananciyar damuwa kar ki da mahaifinku ya ji wannan ɗanyen aikin domin kuwa ruwa ake daɗawa ba wuta ba hankalinta ya ƙara tashi sanin cewa baban nasa mutum ne mai zafin gaske wanda idan aka yi mishi kuskure irin wannan na ganganci to mutum ya shiga uku ta koma ɗaki ta bar hajiya da jan zaki da sallalami da ce kuka na karewa to tabbas kukanta ya kare ko shishika ba za a samu ba ta rasa abin da ke mata daɗi maganganun da lukman suke gaggaya mata suke mata ciwo suke tafasa mata zuciyarta wanda ke dab da konewa zaman babu daɗi haka kwanciyar ta ko'ina babu daɗi hawaye suka tattaro mata suka sauko akan kumatunta yau jabir ne kwance akan gadon asibiti har yana dab da rasa kafafun shi kuma wai ita ce sila to masu sauraro a nan za mu dakata a kashi na biyu sai ku biyo mu a kashi na uku domin jin yadda ta kaya kar dai kuma ta da yin subscribing sannan ku taba kararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a kowane lokaci